karamar jakadar kasar Nijar din Hajiya Rabi Dodo ta kai ziyarar girmama gidan gwamnatin jihar ta Bauchi inda ta bayyana gamsuwarta kan yadda ake kyautatawa 'yan kasar Nijar din mazauna jihar Bauchi. Hajiya Dodo ta ce shugaban kasar Nijar din Muhammadu Yusufu ne ya turo ta na musamman domin ta yaba wa irin yadda hulɗar arziki ke gudana tsakanin Najeriya da kuma Nijar da ma jihar Bauchi. Hajiya Rabi Dodo ta buƙaci 'yan kasar Nijar din

suka yi rajista su yi ƙoƙari su yi su zaɓe domin demokrasiya ita ce hasken ƙasa muna fatan duka je mutane duk da suka yi rajista su yi su zaɓe muna fatan zaɓen ga aishi lafiya kare shi lafiya insha Allah kuma za su yi zaɓe ran ashirin da ɗaya ga watan Fabrairu in Allah ya kai da lafiya a jihar jihar Duna Najeriya da aka yi rajista ta Nijar da su zaɓe insha Allah. A jawabinsa gwamnan Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya jaddada samun ingantuwan kyakkyawar zamantakewa na 'yan ƙasar Nijar ɗin da ke zaune a Bauchi da kuma yin addu'ar Allah ya sa a yi zaɓe lafiya. jihar da ke zaune a jihar Bauchi tamfar 'yan uwanmu ne na jini. Wannan alaƙa majiyar mazauna bauchi suke da wata bukata ta musamman ta saduwa da mu shi ma shugaban 'yan Nijar mazauna Bauchi ya bayyana munnansa game da ziyarar karamar jakadar jihar Bauchi da kuma shirin zaben da za su yi. dole ka zo ka nuna farin cikin wanda ya san kansa zai abin da yake so abin da muna alheri shi muke domin Allah ya bamu an samu a Najeriya duk boci da sauransu za mu je Kano za a yi idan Allah ya kai mu dai ana sa ran za a gudanar da zaɓe a ƙasar Nijar a ranar 21 ga watan Fabrairun wannan shekara. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.